والصلاه والسلام على اطهر النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله. بركه من الدعاء ومن المدينه الخميس الكريم بدوده كوبير زوجة على سفر الكريم بدوده الكريم بدوده زوجة السفر اه امي كانت تقول لها سليم بدوده زوجة السفر bayan jiran da wasu lallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na ta takwas ga watan shida kenan a shekara ta dubu da ɗari tara ashirin da takwas kuma wanda shi ne darasinmu na ashirin a cikin darasin na tara kai a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin babu surutu salati yau kuma za mu tafi kan hadisin abdullahi dan umar ما من يتوى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن المقبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعازم الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وبقته karɓo hadisi daga abdullahi dan umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam naha ya yi hani an yi salla fi sab'i mawaqi ya hana a yi salla a wurare guda bakwai al-masbala wuri na farko kenan inda ake zubar da shara al-masbala wal majzarati da mayanka inda ake yanka dabbobi wal maqbarati da makamarta wa qari'atin tariqi da tsakiyar hanya inda mutane ke wucewa wal hammami da bandaki wa ma'asinil ibili da inda ake saurin raƙuma wato garken raƙuma ce wa fauka zahari baitin lahi ta'ala da saman ɗakin Allah ta'ala waɗannan wurare an yi hani don gani da yin sallah a cikin su da dai hadisin kuma da yake ne rawa mutum ne wa ba a da duka kasancewar wannan hadisi da ibi amma akwai ɗaiɗaikun abubuwa cikin guda bakwai nan wanda sun zo cikin waɗansu hadisai inganta alal misali makabarta hadisi ya zo makar zariya al'ardu a masjidun illa makabara wal amma kaga da ban daki da makabarta wannan suna da hadisi suke ban da wannan an gane ku ma'afin ibili wannan ma hadisi ya zo ingantacce annabi ya hana yin sallah a inda rakuma suke kwana matattarar rakuma wa shaitan wuri ne da aljanun ke da aka san su za su sallah a an gane ku to waɗanda duk hadisi ya zo tabbatacce a kan amma maganar mabbala wurin zubar da shara wannan don saboda kasance da galibi baya rabuwa da najasa to duk inda take kuma dama ne wato gudun da najasa a inda mutum zai sallah duk da gaske mafi inganci sai kuma me kenan to kare a kira tsari tsakiyar hanya saboda wucewar mutane sannan ana bukatar nutsuwa don Allah ke wato muhimmin fa izzatu ma'amantu fa aqimu salata izzatu ma'amantu fa aqimu salata idan kun samu nutsuwa to ku wanzar da sallah to zai sallah a cikin titi wannan zai natsuwa a cikin sallah saboda mutane na kai kawo suna wucewa sai ya ana maka natsuwa wasu su kuma wanda yana daga cikin wajiban sallah fauka zamar bai fi lahal haram wannan sananne ne idan mutum ya sallah a saman tashin Allah ta'ala zai bayu zuwa gaba da alƙibla ke domin ubangiji ala ya wasu ka fuskantar alƙibla idan mutum zai sallah to idan mutum ya hau rufin ɗakin Allah din rufin kwanan rufin saman sa ta ba da kila na rufin kai ya yi kila ba da to amma wannan kuma zai jawo mu yi tambaya a jiya mun yi magana kan halarci yin sallah a jirgin sama to idan mutum ko ya hau jirgin sama akan yi sama da shi da yawa har kafa kusan dubu ashirin da uku dubu ashirin da biyar manyan jiragen har dubu talatin rabon da daga kaga tabbas a lokacin nan lallai ɗakin ta ba yana kasan to yadda za mu warware wannan matsala shi ne maganar da muka yi tafiya cewa mutane dangane da fuskantar ɗakin ta ba iri uku imma wanda yake samun damar ganin ɗakin ta ba ga cikin masallacin wannan shi aka wakilta masa fattawajjuhu ila ainihin ka'aba dole fuskanci zafin ka'aba amma mutumin da yake garin makka wanda ba cikin masallacin ba an yi rubuta masa fuskantar din unguwar da ka'aba take amma cewa lalle yana tabbas sai da zai kalla ba a rubuta masa wannan ba to mutumin da yake wani gari nesa da makka wannan an rubuta masa kallon inda makka ta ke gaba sun su take zai garin ko arewacin ta amma ba a tabbas sun cewa ya fuskanci ka'aba saboda ka ga wannan ya riga an wani wannan matsala ta hanyar wannan bayani المجزرة eh? mayanka to bai za ka ba a sallah a mayanka ba wannan dangane da malaman da ke ganin cewa jini da jasa da wannan hadisi ya inganta sai zama hujja ta ma bai inganta ba kuma iya ta ne sani da bincike na har yi zuwa yau yanzu din da muke magana ban kai ga wani hadisi ba wanda ya zo ce da ya hana yin sallah a mayanka abin da duk suke yin ta alili a kan ba cewa su ne jinin dabbobi din nan na bisa ko wanda shi jinin dabbobi ko ba na bisa ba ba dabbar da ya halatta cinta da kai dan adam jinin da zai fita daga jikinka sakamakon jin rauni waɗannan duk ba na bisa ba an fahimta ku jinin da yake zama na bisa jinin al'ada na mata jinin biki wannan na zama na bisa jini na dabbar da ta haramta a ci yana zama na duka amma jini na dabbar da ya halatta cin ta wannan ba da duka ba ne ba saboda abdullahi dan abba abdullahi dan mas'ud ya zo ya yi yanka dabbobi ko a ranar laye ne a dai wata munasaba ya yi yanka dabbobi sai wani lokacin da ya yanka dabbar sai ya dace ka kuma abu nan sai ya dace da wato ainihin lokacin sallah ya yi ya kammala yanke dabbobi kuma za a kawo da sallah ga kuma jini a jikinsa da tufafinsa sai ya shiga sahu haka ba tare da wanke wannan jinin ba me yake nuna wannan jinin ba da su ba kuma sahabin da aka bar shi gadi sun yi tafiya da sauran sahabbai aka bar shi gadi aka ce da shi kare ya saboda kana gobe nan gaba su zo su farwa sauran mutane suna barci sai ya fara sallan dare sai ga wani cikin abokanan da bayan an gosu daga nesa sai ya aure shi da kibiya ko ya harbe shi nesa sai a harbe shi da kibiya sai ya cire ya jefar a sace harbi da sai ya cire ya jefar yana ci gaba da sallar su salafila jini na zuba a jikin sa har ya gama kaga da wannan jinin lallai ya fi kadrus birham albazali a kujini za a jiba da kibiya ya zuba yana da yawa bai ne mai sallan ba ta sahabbai ba ce mai mai sallan ba ba su ce ba sallan ka ba sai zan to sanannen abu ne annabi ko bai ce sallan ba ba sai zan to sanannen abu ne a wurin su ginin da ke fita daga jikin dan adam ba da wuce bane ginin rauni haka irin ruwan kurji da ke fita daga jikin dan adam mugunya duk wannan ba da wuce bane wannan hukuncinsa da yawo da majina duk sai dai ka wanke don kar a ce maka kazami amma ba mu fita bane ba an fahimce ni da kyau وعن ابي مركز الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم عن كرت حديث من ابي مركز الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع كان الله في هذا مسلم الله سبحانه جريتي يقول لنا ولا تصلوا الى القبور كذلك يصلى ilal kuburi kuna masu fuskantar kaburbura duk da cewa sharfi ne a sallah a fuskanci alƙibla amma idan a ka akwai kabari duk da kai sai ka kauce masa kar ka fuskanci kabari kana mai yin sallah la tusallu ilal kuburi wa la su alaiha kuma baya halatta ku zauna akan kabari ko da ka je makabarta ba ka cikin masu haka kabari to kada ka zauna a kan kabari ka nemi inda ba kabari ka tsuguna in ba ka da shi tsayuwa ke an gane ko saboda ana so idan an je makabarta matukar ba ka cikin masu aikin gina kabari to ka koma gefe guda ka tsuguna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi ya koma gefe guda ya tsuguna a lokacin wajen fitina akan kabari bayan an gama kafin a kafin annabi ya hudu ba a wajen wato don tunatar da mutane mutuwa ana son da wa'azi ya rinka ribantar lokaci da wa'azi ke tasiri a hatsara mun nan kafin a sa mutum da tana jama'a ya jama'a da dan siyasa da soja da dan sanda da malamin jami'a da dan makaranta da dan kasuwa da malam wata rana fa kowa nan za a saboda haka ya kamata kenan mu gyara maganganun mu da ayyuka dan saboda gujewa wahalar da za ta iya cikin mutum a nan gurin saboda samun damar an ka tambayoyin da za a yi wa kowane ɗayan mu a cikin nan annabi ya ribaci wannan lokaci ya yi cikin idan an gama sa mutum cikin makabarta kuma aka rufe kabari to sai a tashi da yi lokacin nan addu'ar da za a yi masa da istighfari da za a yi masa duk a ke za a yi wannan istighfari da addu'a kuma kowa sai ki kade duk wanda ya gama ya yi annabi ya ce istaghfiru la yakum was'alu lahu da tasbih wal bayna wal amali sa kai cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma kai tsoro kan masa abin nan Allahumma tabbit inda al-mas'alatu mantiqatu kowa ya gama sai yi fice sa ba a yin addu'ar a cikin dangi yin ta cikin dangi a ce ku karanta da ruwan lawa uku ku karanta la karza a cikin dalili lafi alamun kira da idan an zalla wannan duk bidoyi ne ma an zalla ba ne su ba dan yana kan aya bai dace su sai a yi da annabi koyar sallallahu alaihi wasallam dukkan aiki da magana da mutum ke bukatar neman lada a kai dole ne ta dace da koyarwar baban kasu sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam a ah, istighfari kawai za ba za ka ce yake kaza ba me za ka ce yake amfani ne sai kaza aiki ne sai na gare ka masa wa'azi ya aiki da qur'ani da hadisi amma bayan ya mutu ka rinka cewa ya abdullahi ko ya amallahi idza ja'aka al-malakani munkarun wa nakirun fa sa'ala kamar rabbuka fa qul rabbi allah wannan babu da haka ba mun da ake fada mu ya ya mutu na kyauta ga wanda mutum shi komai ba ba su sa gyara ba ba su sa ba ba kuma cikin sa za a kan malakani ka a ga tun mutum yana da za a yi masa ya aiki da ya aiki da hadisi ya yi zuciya ya rayu a kan sunna ya nisanci bid'a tun mutum na da za a yi masa wannan mai amfani وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري ويا أبو يا أبو ولم ما وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة an karɓo hadisi daga abu sa'id ibn khudri Allah ya kare da gare shi abu sa'id ibn khudri yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ga gare shi yace idza jaa ahadukum al-masjida idan tayan ku yazo masallaci dan yin sallah falyanzur to sai ya duba takalminsa kenan ya gani fa imra'atina alaihi azam idan ya ga datti a cikin takalmansa au kazaran ko kazanta falyan sahu to sai ya goge takalmi ko zama nan almasu shi ne gogewa ma'ana kafin ya ne masallaci zai duba takalminsa ko ya duba hukunsa idan ya ga akwai datti ko akwai kazanta a jiki sai ya goge shi da kasa haka ya dirga shi a kan yaki ko kan kasa shi ne tsawon sahu wani yusalli fihi ma sai ya sallama takalmansa yanzu wannan na nuna mana ba sharaɗi ba ne cikin sallah cewa sai mutum ya cire takalmi ya halatta sai sallar takalmi ba sharaɗi ba ne sai mutum ya cire hukuncinsa ya halatta ya sallar da hukunci akwai wani hadisi da annabi ke cewa khaliful yahuda sallu fi ne alikum fa inna yahuda la yusalluna fi ne alikum yake ku saba mai yahudu ku rinka yin sallar takalma don yahudu ba ta sallar takalma ne gafa ciki ne irin na yan sanda ne irin na kuma ne ya halatta ke sallah ne to abin da wannan hadisi ke nuna a rayuwar mutum musulmi ya fito ka taɓa sallar ka tuni ko ko ne ba ta ake kullum gurin sai ka ka ba amma idan ka taɓa jarraba wannan sunnar dan a saka cikin wanda suka aiki da ita a sai kenan addini ba da tunanin mu ake addini yanzu mutane da su kai sallar ta tuni sun ta gani jahili ko da jahili ko ga abin da kuke sai dai irin waɗannan al'amura waɗanda suke sanannu a shari'a idan mutane sun jahilce su bai dace ban mai wa'azi ya aiwatar da su a aikace kafin karantarwa ta riga ya kamata karantarwa ta riga aiwatar da wannan a aiki dan ba haka ba sai jahilai su nuna ma maka da su ko sai suka nuna ma maka da su daga nan kuma sun daina karɓar kowane irin alheri da zai fito daga bakinka duk zaman ko wata alheri ba dan kai wajen nuna to shi yasa cikin da'awa zai sanya mutum ba zai matsa mutane cewa ku zo ku sallar takalmi ko kuma ya zo gaban su kawai ya wuce sallar takalmi ba wannan kenan na biyu a tsari irin na masallatan mu a halin yanzu bayan da dama kowa ya kira takalmi wannan zai bari zuwa ga lalata masallaci ne da karantar ne da sauran sahabbai lokacin annabi sallallahu alaihi suna raye a madina tsakanin makka da madina wanda dole ne na sahara masallacin annabi ne na cikin gudan nan ba wuri ne tsahara rairayi ne ake fada cikin masallacin kowa su zai sallar tsahara saboda haka ba wani matsawa idan an shiga da suna ba an koyi sarki idan saboda haka ko ko wani irin abu da shari'a ta kawo farko ka san shi a ilmance na biyu ka san kuma za ka fahimtar da mutane su gane kaski adawa da abin da ya tabbata daga bakin annabi saboda jahilci wannan hikimar koyarwarka da hikimar wa'azinka kuma gurgurdan kowane irin da da Allah ya sai ka amfani da basirar da Allah ya baka tunanin ka mai kyau wajen jan mutane ka dora su kan sunna kullum ka zanto kana jawo wa sunna mabiya ne baka jawo mata bakiya ba wannan za zaka yi haka ne idan ka yi amfani da usulubi mai kyau wajen da'awa wa alaikum salam wannan hadisi yake a karajahu abun dawo da wata haka yanzu amfanin wannan hadisi kamar da muka faɗa an kawo shi cikin shirin sallah wannan na nuna shirin sallah ba su an cire takalmi ba ke a da takalmi in takalmi ba da datti in yana da datti kuma a kuma wannan na nuna mana idan ka taka datti da takalminka ba wajibi ba ne maka yin tahara ma'iyya tahara ta ruwa ta iya da tahara turabiyya ka goge da kasa an fahimta ku to wannan hadisi kuma a akwai hadisin da yake masa shaida daban ne hadisin sa'id ibn yazid yace na tambayi Anas dan Malik أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه إن النبي صلى ذاك المنصة سعيد بن يزيد يتنبيه أنس بن مالك أنس بن مالك كما وتوارا أيجاء جدا النبي shekara tara ko goma yana tare da annabi shin annabi na sallah da sakar mansa ta da gida ko zai san da uban gidansa ke ana san malikin na'am annabi na da an gane ku har wata rana annabi na sallah da takalminsa sai sahabbai ne suka bi sallah da takalma ana cikin sallah sai so ga annabi ya cire da sahabbai su ma su yi wasu tambaya ba suka cire takalmin saboda sai annabi ya kira irin wannan biyayya kafin zuwa ba ku sani da sai sai in bayani ya zo cewa dandanan dandanan sai kowa cire takalmansa sai da zama sallah sai ta annabi ya tambaye su dan da kuka cire takalmansu suka ce mun ita sai ina su shi yasa muka cire ya annabi ce ni mala'ika jibril ne zo ba mu labarin ta garmin da akwai da shi a gidan haka sai nake da haka ko kuma da garo idan mutum ya zo sallar da garmi sai duba gani in dai ba ku suke sallar da kayan ba ko da kuma ya goge sallar da kayan ba sai annabi ya musu bayani to karkashin wannan hadisi ne muka yanzu kuma za mu fara fahimtar wani hukunci na shari'a a sai ka iya yin sallah a cikin wani hali ka samu canji daga karshe kuma wannan baya rufe sallar idan ka tuna kana cikin sallah da takalmi sai ka tuna ai takalmin da na nisa ta yara ta uku saura ta yanzu ka fara da farko a sai ka sai ka sai takalmi idan kana sallah akan shimfiɗa ko darduma ko tabarma ko kina sallah kan shimfiɗa ko tabarma bayan sun ka a biyu ko uku sai kika tuna a shefa yara sun yi fitsari a wannan tabarma ba a wani ba yanzu za a warware sallah ne a fara daga farko a sai kuma ki gobe da kan tabarmar ki tura sai ki gaba da sallar ki kada ku sallar haka duk abin da yake najisa a jikin ka wanda za ka tsare ki ba zai bayi zuwa ga bayyanan al'auran ka ba kai kuma akwai najisa bayan ka riga ka shiga sallah ko hukuncin ki ne ka tsare hula ta tana cewa a akwai najisa a jikin ta sai ka tsare ta ka gaba da sallar ko ba ni da kyau kamar da annabi yayi sai ya tsare ya ci gaba da sallar sa bai mai ne sai sallan daga farkon ta ba sallallahu alaihi wasallam sosai ana iya wannan jana'izar da sallan tare da da goma yin da sai da ta da ta da ta jana da ma'ana ma yi ta zo a makare tana sallah a kan kwalta ga zafin rana suka cire takalmi ko ba su fada cire takalminka ka kuma kama kanka sosai ka aiki da sunna kuma ka gudu daga zafin rana wannan shine abun da yake wani dacewa ke an fahimta da kyau akwai abin da aura mughallaza akwai aura gairu mughallaza al'aura iri biyu ce akwai al'aura mai girma shine inda nan ba za ta yayi nan gurin ba saboda kowace ta abin nan to a irin nan ya za ta shine malamai suke sabani idan abin zai bayyana zuwa ga sitilanci ta bayyana ga fasu kowa da ta sa jiki za ta sallar shi ko ba za ta yi ba su malaman suka ce ke sallar shi saboda abin da aka sananta wajen tsarki shine tsarki na hadasi ba tsarki na kari ba sarki na shi shine abin da ya fito daga jikinka ka da rashin alwala ne wannan sarki na kare kuma abin da ya shafi tufafin da za ka yi sallah ko abin da ya taba jikinka bayan ka riga ka yi alwala wanda ba wani alwala yi ba idan mutum ya yi bauli ka ga wani ta wani sarki ne da hadasi amma ka yi alwala sai ka zo ka taka fitsari ko ka taka kashi na yara alwalar ka tana da yanzu wannan ba sabas ne ba hadis ne ba sabas saboda wanke jikin da ba sai ka sake wala ba da ake mutum zai alwala ya kammala sai zo ba karshen da surun za a wanke shi alwala ta kuma tana ba abin da ya shafi alwala ta tana nan don wannan baya cikin da wasu durwazo don wannan duk sabas ne a hukuncinsa to kaga idan tufafi ya zanto yana da najasa to kaga ya sa bambam da a ce ba ka da alwala ya tana da alwala shi yasa malamai da dama sukan yi rangwame idan an riga an shiga cikin sallah da tufafi wanda yake mai najasa kuma idan aka ce za a cire shi wannan zai bayi zuwa ga al'aura ta bayyana za a bayar sallah haka ko kuma idan aka ce za a yanke sallah a je a sa shi a zo a sako sallah daga farko lokacin sallah zai fita a tsara sallah haka saboda ko mutu tsakanin kamar da hadasi ce a ah, ko zama lokaci zai tafi da sake وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo hadisi daga abu hurairah Allah ta kare da gare shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza wa fi ahadukum al azab khuffaihi fa tuhuruhu maturab idza wa fi ahadukum al azab bi khuffaihi idan ɗayanku ya saka najasa da hukunsa biyu fa tahuruhuma abin da zai tsarkake masa hukkin nan nasa biyu a turab ƙasa, ba na da sai ba bayan wannan hadisi a babin sharɗan sallah yana nuna halaccin yin sallah da hukki kenan ba sharɗi ne ka ce sai sannan yana nuna idan ka saka najasa da hukkinka shi ma kamar takalmi ne za ka iya gogewa da kasa ba sai ka sa ruwa ka wanke ba gogewa da kasa ya wadatar da kai wannan duk rangwame ne na shari'a kada ka ce ai idan an sa ba ai da warin ba zai fita ba ai ga sabra in dai ka sa kasa ka sa shi kenan to babban hadisin da zai kara hadisan da za su kara fito da abin fili bari ku ji su cikin wani littafin daban bari in karanta mana ka tambayi littafin daga baya an karbo hadisi daga daya daga cikin abin nan ummi walad li ibrahim bin abdurrahman bin auf قالت كنت أطيل ذيلي فأمره بالمكان القبري ita tana cikin matan tabi'ai aikin. kamar yadda siyaki ke nunawa ko yadda za a fahimta daga siyaki tace na kasance ina da doguwar riga da dogon zanin da suke jan kasa azzail a nan gurin ragowar zanin da ke jan ƙasa ko riga da ke jan ƙasa wanda mata ke sawa sai na kasance ina tsawaita riga ta har kuma in ta a ƙasa fa amurruhu bil makani fa umirruhu ko amurruhu bil makani al qabri sai in wuce da rigan nan ta wuri na najasa ta taba kotami ta taba najasa a kasa wal makanin nazifi bayan na wuce wannan wuri na najasa kuma in ci gaba da janta a wuri wanda yake kuma mai sarki ذلك فدخلت على أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na shiga wajen ummu salma dai in tambaye ta matar annabi kenan fa na tambaye Allah ya ce su jari don su haka ba ku Allah ya min da jalabibihim su kusantar da jalbab din su a kasa jalbab dogon riga su ja ta kan kasa nuna yudmina alaihim da min jalabibihim zalika adana an yughrafna fala yuzayn wannan shine abin da ya yafi fayyace su a sarari ya bambanta su da matan kafirai ko ya bambanta su da fasikai fala yuzayn da sai da wani ba zai musu ta'addanci ko ce zai kawai su ba ko kana Allahu ghafurur rahim to sai suke jin tawafin sa kasa sai idan na zo sai in fito na jisa sai yi tufafi na shafi na jisa kuma idan na yi gaba da ta sa mai sarki kuma na bi ta kanta ta tambayi kun mai salma sai kun mai salma ta ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kudu na ji manzan Allah yana cewa yutayyiruhu ma ba'du abin da ya biyo baya mai sarkin nan ya tsarkake na jisa da cika ta ba su ba sai kin sa ruwa kin ba za ki iya sallah da kanki haka an gane ku idan mace ta ja zanin ta kasa sai ya taba najasa tana cikin tafiya kuma zanin tana na jan kasa har ya shafi inda yake kuma wuri ne mai sarki wurin nan mai sarki ya tsarkake wancan wurin na najasa na nan abinda wannan hadisi ke nuna wake to malamai sun yi maganganu akan wannan hadisi dangane da inganci ko rashin inganci sai wani hadisi ya zo na gaba wanda ke shi babu wani fitowa a kai hadisi ne ingantacce wanda ke kuma daidai ke da wannan ta ma'ana an karɓo daga wata mace min bani abdul ashar suna cikin matan sahabbai annaha sa'alat annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye annabi fa qalat ce da shi inna lana turukan muntinatan fa tunziru muna da hanyoyi marasa kyau masu ɗoyi da wari cikin garin madina fa tunfar sai a yi ruwan sama idan aka yi ruwan sama sai su tafi duk ku tafiya wajen titi saboda haka kun zo mu ja tufafin mu a kasa fakala wa ku san ga annabi mai hukuncin tufafin kenan da muka je a tafa irin wannan wuri fakala sai annabi ce alaysa ba'daha fariqun asyab minha idan kin wuce wajen kasamin daga babu a gori mai sarki ba qala bala sai ta ce eh akwai qala fa hadha bi hadha sai annabi ce to wannan din ya saka ke wancan to idan ka haɗa waɗannan hadisai guda biyu daga wannan littafi da wancan wanda muka karanta sai su zo ne maka hujja kan cewa idan mace ta zamananta a ƙasa ko jalba sun ta a ƙasa a wuri mai najasa sai kuma ta sake jan shi a gaba a wuri mai sarki to wannan ya kankare wanta ba sai ta sa ruwa ta wanke tufafin ba za ta iya sallah da shi a haka wannan shi ne asalin fikihun matsala din amma littafin kuwa shi ne shine dausul makdud bi tafaridi muntaqabn al-jarud shi ke da ka ga gurin na aiki ne ke da asalin littafin al-muntaka na ibn al-jarud ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi an gane ko to daga baya sai wani ɗalibin shekh nasiruddin albani mutumin egypt mai suna abu ishaq al-huwaini sai ya zo ya takarijin hadisansa ya yi aiki a kan hadisan ya fayyace ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba ya kuma sa masa kowa gausul makdud bai takarijin mutaka lidar al-jarud juz'i uku ne mata suna da damar jin tufafi a ƙasa maza kuma baya halatta su ja a ƙasa mata abin da yasa za su ja a ƙasa dan Allah yake yudmina alaihinna min jalabibihinna zalika adana an yu'rafna fala yuzayin wa kana Allahu ghafurur rahima aya cikin suratul azab suratul azab madaniya wanda ba a goge wannan ayata hukuncin tana nan to duk da haka ba lallai ne dole sai kowace ta ja a kasafin ba ja a kasan shi ne mafi fici amma ko da ba ki ja a kasa ba to ki saki tufafin yadda zai rufe idan sawunki ko da bai rufe idan sawunki ba lallai yana dab da idan sawu sauran abin da zai bayyana na kafar ki ko ki sa takalmi kafa ciki ko safa wannan ne cikakken hijabi duk wannan abin musulunci ya tsara don tsaro da mata ba don tursa su ko wulakanta su ba ba a addinin musulunci ya kyautata ma mata tsare rufe jikinsu ne abin da ke tabbatar da mutuncinsu buɗe jikinsu kuma shi ne abin da ke mai da su araha kayan ba kowa ya ganki ya ga tsiraitinki ya ga karin jikinki ya ga irin takunki ya ga kafarki ya ga sharaɓanki ya ga zira'inki ya ga kunne ya ga haka kawai za mu sadaki haka kawai a kyauta da wanda ya kai mutuncin ki da wanda bai kai mutuncin ki ba da mai daraja da mara daraja da musulmi da kafiri kowa ya ganki arha to wani kima zaki ya zama tamfar masa akan titi duk ta sha kura ba wani kima da mace zafi amma su turawan yamma sai su rinka roɗon mata kan cewa ai an musguna musu ke abin da ya sa su kuma so suke su shakata da yaren sarki shi sa sai su ce ki fito rana don ki samu yanci ba wai suna miki gata bane su suke wa gata ne su bai ki araha shi yasa sai su sai su sai su rinka tukka da warwara cikin rayuwar yanzu duk mata da suka yi ilimin zamani suka rudu da rayuwa irin ta turai to sai su yanka ɗaukar cewa idan kana neman lokal mace ita ce yan talla to su kuma yan tallar turai din sun fi yan talla mai tallar gyaɗa rashin mutunci yan talla mai tallar gyaɗa gyaɗa take talla ke kuma za ki gab gam a'a matan da yake tallan giya da su a ɗauki hoton mace kasuwa tsirararta da kai da dan karamin suke ta gyara gashin kanta ta sa jan baki sai ta nuna maka bazuka me nake talla me bambanci da mai talla gida ka ga gida abinci ne bazuka ba a kowace ya tallafi ko kawai ka gama ce ta kwanta da gaji ce ka rasa da ake sallar sabunan ake sallar ko mata sai an samu mutum mai kisa, mai kaza mai kaza mai kaza sai ce wani irin kai da ya kwanciyar magirbi ko mutu a nuna sabuli delta kuma a zo an kasa hoton ka kuma a kan titi kowa na gani yanzu mutuncin mutuncinsa ne take sallar da shi ma'ana ba abin da zai ka kalli sabulun nan sau biyu sai dan wannan matar da irin kwanciyar da take kaga wulakanci kenan cikakkiyar ya talla kenan ya talla mai rajista shi sa ba a zage ta tunda za su rajista da gwamnati ita ko mai tallan gyaɗa da mai tallan waki da shinkafa ba su da rajista da gwamnati don haka sai a ce masa da kauye amma dukkanin su 'yan ɗoye ne 'yan ɗoye su akan mizanin addini yayi to abin da mata ba sa gane wake saboda haka ya kamata iyayen mu mata kannan mu da yan uwan mu mata musamman waɗanda suke ilimin zamani su fahimci cewa ilimin zamani daban kuma rayuwa ta tsara irin ta turawan yamma daban za ki iya yin ilimin zamani ki cikin shiga ta mutunci cikin suturce kanki ba ki wulatantar da kanki ba wannan tsara ta kwaye kan gashi kuma ta sauran tsara wannan sunan da tsara ba ilimin zamani ba ke ba wannan ba kimiyya ba ke ba shi yasa galibi ma wanda suka fi tsara sai ka samu sunan rasta a makaranta ba ta yi tun jarabawa don tsara kawai ta iya to na saboda haka ya kamata a gane tufafin ba haka ake so ya zama tufafi na kamala ko ya ta kasa ko daidai da idan sawu dai yadda zai sutarce ta wannan haka ya kamata amma maza kuma su kuma tufafin su haramun ne ya ta idan suka take shi kasa ya wuce idan sawu amma kuma bai ta ba to wannan annabi ya bayyana cikin hadisin bukari duk abin da ya zo kasa da idan sawu ko da bai ta kasa ba ku finnari yana cikin wuta wato kenan maza za su dage tufafi su mata kuma su sauki to sai zamani ya zo sai kowa tsakanin mata da maza kowa mata annabi sai mata suka dage nasu sai maza kuma suka mai suka sauke nasu تمام المخالفة da rasulun صلى الله عليه وسلم كتر saba مع النبي tsakanin maza da maza ya kamata mata su sauke nasu mata su tsage nasu shine daidai a yi canji wannan shine daidai shi da abin da sunar annabi ta nuna وعليكم السلام idan an zo ta'aziyya wato an yi wa mutum gaisuwa an yi masa mutuwa abin da ake yi dama kalmar ta'aziyya abin da suke nunawa a larabce ba da hakuri a ta'aziyyatu bi ma'ana at-tasbir ka bar mutum hakuri wani ce wani kuma sa'i yi to Allah ya kansa da gafara ka yi amfani irin kalmomin da annabi ya koyar ko makamantan a yarenka annabi da ya zo mai ke cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma afa wa kullu shay'in indahu ila ajalin ila ajalin musamman ko na makamantan haka annabi ce abinda Allah ya bayar na ne wanda ya karba ma na kuma kowane yana ba wurin Allah yana da wa'adin sa in yi bayar da za'i saboda ka tsaye a guri ka nemi ladan dan uwanka Allah ya kansa da gafara Allah to ta wannan ta gama ta'aziyya sai ta tafi cikin ta menene addu'a ta ce Allah ya kansa da gafara Allah ya amshi shi Allah ya sauka maka Allah ba mu hakurin jurewa Allah ya rubuta zuriyarka ka ga addu'a ba sai ka ce to a karan ko ko wannan ko walidan a karan ko ta fara da lafi fadi aiwa aiwa ce wannan kuma bid'a ce nan dan za ka yi masa addu'a kana wurin Allah ya kansa Allah ya masa gafara don ana cewa amin ka gama addu'a gara kai da hausa ta san mai karo ka mun ji mai karo kana don wannan saboda ka ja wani sakamakon sun kan larabci wanda ba san mai kake ba kawai mutane su a mu shi ma bai abin da ke ba kuma daga lokacin nan duk lokacin da mutum ya mutu idan ka tuna shi ko bayan shekara ɗari ne za ka wata addu'a ko ne ka tuna shi ko kana gida ko kana masallaci ko kana ofis ka tuna shi ka wani Allah ya kafa da gafara mutumin kirki har ka tuna shi ana masa addu'a wannan ne tsarin addu'a inda laifin yake ba addu'a da kebance lokacin shi ne kuskura kaza a kasar hausa ba ma san kalifitar shi usman da sojiya in ba haka da wannan zaman na kwana uku har zuwa gurbin ya ce tare da su ma gida ne ta shi usman da kuma zama a zuwa cinye girki na na na na na na a cinye musu girki kwana uku za ku kuna ciyar da mutane a kano har biki ya za ku mayar da abin yadda ta yan mutum suke yi har yanzu musulmi suke nema su koma haka idan mutum kasaitacce ne wani hansakin ɗan kasuwa hansakin yan kasuwa sai yanka kasuwa yan wanda su wajen zaman da na'iza a lokacin ya zama wurin nuna kaya ya zama wurin zuwa da sai nuna da an zama kira zama wai ka ta gefe guda wato bizin sun ka nagara wa kenan kana da nagara da mutane ko suna wanda ya mutu ka daina to shi dan sai wannan kuma ya sa a soyo ka a gidansa wanda ya sa a yi sun wanda ya sa a dogo a kafar saniya wancan ya sa a taho kaza a zo yadda ta kamar walima ake wani ya mutu yanzu ka suna fajiri haka suke wannan kano kenan idan kai wajen mai dukkan kuma sai daga su kuma wani abin ake daban babban mai kuɗi kuma kuma sai a masa sadaka shi wanda bai da haka sai da ana tajiri yarsa ta mutu ko ɗansa ya mutu ko mahaifiyarsa ta mutu sai ya kwansa kuma wani attajiri sai ya ka masa buhun shinkafa ɗari biyar sadaka talakawa suna mutuwa wanda ya kawo masa raguna wanda ya kawo masa kaza wani sadaka ake ba shi wa ainihin masa mutuwa yanzu dan Allah wannan sadakar dan Allah aka yi ta yanzu sadaka da ake nema shi ne sai ka je ka kara farin yawaki mai kuɗi ka tsara masa kuɗi ga talakawa ne yanzu idan mutum yana son talakawa a wata ruwa ce ba babu har sai ka sha nema amma tun ake taimakawa bayan Allah sai a zo a yi wani aiki na shaitan wanda babu ladan a cikinsa ko mutum ta da zarafi الله يسلم وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم عن karbo hadisi daga بن الحكم رضي الله عنه معاويه بن الحكم al-Hakam بن ابي سفيان معاويه بن الحكم yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tara da mutum Allah tabbata gare shi ya ce inna hadhihi salata lalle ita wannan sallah da kuke ji da gani la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas ba wani abu cikin maganar mutane da yake inganta game da sallah baya halatta yin zance ko magana cikin sallah inna ma huwa tasbihu sai dai ita sallah ta kunshi tasbihi ne wa takbir da kuma kabbara wa qira'atul qur'an da kuma karatun qur'ani rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisi wato asalin yadda wannan hadisi yake ma'awiya ibn al-hakim sulami ya zo ne ana sallah a masallaci sai yake magana da mutanen da suke cikin sallah sai suke zungura su suke hana magana wanda ba san an halatta yin magana cikin sallah ka iya zuwa masallaci an tsere maka da sallah ka tafi na kusur ka tsawo raka ma aka yi ne da a ayi raka ko bi ke muke cikin ba komai a da a farkon musulunci wanda an raka uku ai saura sai kawai ta rige yi maka ke gambara ka shiga yanzu ne zai rubutu duk ya da su wannan a cikin sallah da to shi ma hawo ina hakan bai san aya ta saka an hana wannan ba sai ya zo masallaci sai ya ce da kasar wannan ya masa gana sai su kuma su suna zungura su hada hannu suna hana shi magana sai ya wa wannan magana sai wannan shi ma zungure shi da kafa wanda ya zungure shi da hannu ya yi ta magana har dai gadi sun yi banza da shi sai ya shigo kyale su yi da sallah sai da aka gama annabi na jin su sai ya kira shi ce kai muawiya inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas sallah da kake ji da gani daga yanzu ba a magana a cikin ta maganar mutane ba ta inganta cikin sallah an hana yin magana cikin sallah innama huwa tasbihu abinda ke cikin sallah tasbihi abinda ake nufi da tasbihi shine fadin subhanallah a wani lokaci kuma ana amfani da tasbihi ya zanto ana nufin sallah kanta a wani lokaci ana amfani da kalmar tasbihi ya ana nufin irin nau'i na zikiri to nan gurin sai annabi ya nuna in dai magana ta baki ce a cikin sallah inna ma huwa tasbihu abinda ake yi shine tasbihi wa tasbih da kabbara wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani amma ban da surutan mutane ko ba a yi cikin sallah ne ma'awai yake ban taɓa ganin ba mai kyakkyawan koyarwa irin annabi bai tsawo kayan ba bai hantarai ne ba bai ce mun kayi kaza da kaza baka kyauta ba sai ce mun kaya ga sallar da ba a yin surutu da yau kaza kaza ake ko surutun da ya ba ce yanzu mai ta sallar ba tun da ya gina kai da sani an yafe masa sai lokaci na da kuma suna fata an fahimta to wannan abin da yake nuna mana a ce barin zance a cikin sallah sharafi ne cikin sharuɗa mai gangantuwar sallah tun da ya kawo hadisin a babu su sallah babu sharuɗin sallah wato barin zance a cikin sallah to shi ne suke cewa amma wani abu zai iya bujiro maka ya da ka yi zance a cikin sallah idan ya danganci gyaran sallah wannan babu komai tunda annabi ya zo ya yi sallah ya yi raka'a biyu ya yi sallama a sallan da ake raka'a sai wani mutum mai suna zul ya daini ya ce wa annabi shin an rage sallah ne an mai da ita ka a biyu ko kuma ka manta ne ka ga ladabin magana ke ladabin magana da ke son ya bukata tsakanin malamai da dalibai tsakanin dukkan wani shugaba cikin jama'a da masu bin sa ba su da a kai kuskure a biyu muka yi ai mu tashi mu tsaya ce a'a mantawa kai ya bakin Allah ko kuma aure ke sallar ne an rage sarka bibi annabi ce kullu zalika lam hadu yake ba ɗaya da ya faru ba manta ba sallar mu ta shekara ta hudu ba kuma rage ta aka zalalle hudu dai zalalle ne ce a'a to yanzu na tabbatar mantawa kai tun da dai ba rage ba lallai ka manta ne annabi kuma yana jin lalle sallar ta hudu ce dai ne kuma yana ganin biyu ce to yanzu kenan sai a nemi ce sai annabi ya wuri sabai ce a hakkun ma ya ya daidai ya ya sai annabi ya tashi ya ci kora ta sai ya yi sallama da ya sallama kuma sai ya sake sujada guda biyu da ya dago daga sujada kuma sai ya yi sallama me yake nan ba'adi yanzu ka ga surutun da aka yi a can gurin tsakanin raka'a biyun farko k'a a fara ba a yi maganganu ba ai ba tasbihi bane ba karatun qur'ani bane ba kafara ba ce ba tattaunawa ce kuma sallan matsalar ce ba don haka idan magana ta zanto don gyaran sallah wannan ba ta lalata sallah kuma abinda hadisin ke nuna mana sujudan da abi ba ta bukatan sai ka karanta tahiyya haka kuma sujudun kabli idan kai sujudu guda biyu kana dagowa sai kai sallama haka yake cikin sahihul bukhari amma malaman mu na malikiya da suka ce a yi tahiya sa kiyafi suka yi suka ce duk inda sallama kuke sai tahiya ta gabace ta to tun da haka ne idan an zo su duba sahawu ma tahiya din ta gabace sallah sai a'a su duba sahawu wani abu ne mai zaman kansa daban don sajadu yake guda biyu ba cikakkiyar sallah ba ce don babu rukudi ba karatun qur'ani sajadu guda biyu annabi ya yi ya dago yana dagowa ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yi sallama magana tsakani alaikum salam a cikin sallah ne wani sallah ta gari annabi ya yi sallama amma ku da ya sallama a ya kare sallah ko kuwa to kuma bai kare ta don da na kuma mutu kare ba

أنه قال إنا إن, إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بهاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم an karɓo hadisi daga zaid ibn arqam annahu kana ya ce in kunna la natakallamu fi salati lalle da mun kasance muna magana cikin sallah in din nan mukhaffafatu min thaqila azal kalam innahu kunna la natakallamu fi salati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi na nan ina dare da kan muna magana a sallah yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi ɗayan mu yayi wa abokinsa magana dangane da wata bukatar sa wani an gama sallah zaka raka nuni kaza ce to duk ana cikin sallah ba komai a da hatta nazalat har wannan aya ta sauka hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli abinda ake nufi da kiyaye su yin su a cikin lokutan kada ku dinkirta su ga barin lokaci matukar da zaɓin ku karku haka wan salatul wusta kuma ku kiyaye sallah mazuciya al wusta bi ma'ana al fudla mazuciya sallah wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah qanitina kuna masu shiru banda magana fassara wannan qanitina ne sai sai fa umirna bi sukuti sai aka umarce mu da yin shiru wa nuhina an kalam aka hana mai magana akai alqunut a larabci yana zuwa da ma'anan mai as-sukut wa qumu lillahi qanitin ma'anarsa wa qumu lillahi sakitina ku yi shiru kar ku sake yin magana Allah ya yi umarni da kiyaye salloli shine muka ce yin su a lokacin su da kuma yi a cikin jam'i in banda lokacin da aka baka udurin cewa ka iya barin jam'i in kusuri ne na shari'a an gane ko sannan bayan an ce ku kiyaye salloli sai aka ce wasu da wusta malamai sun yi maganganu daban-daban wajen fayyace da wusta har wajen magana arba'in sai ce mai salatu da wusta ita ce sallar la'asar saboda hadisin da ke cikin bukari hadisin da yake babu labarin abin da ya faru ranar da a ɗaya daga cikin ranakun da aka yi gabo wasu kandar bayan rana ta faɗi umar ɗan khattab ya zo na cewa subhanallah subhanallah annabin Allah ban yi sallar la'asar ba sai annabi ya ce ai ni mako ban yi ba yake cewa tagaluna an salatil wusta salatil asri mala Allah qulubahum wa qulubahum nara annabi yake cewa kafirai sun tagaltar da mu sun sa mun manta da mafi sallah ita ce sallar la'asar Allah ya cika zukatansu da kaburburansu da wuta yake musu mugunyar addu'a to kaga da nassin wannan hadisi as-salatu al-wusta ita ce mai sallan la'asar saboda haka lokaci na la'asar yana ɗaya daga cikin lokuta masu albarka an gane ku tunda Allah ya ambaci as-salawat wanda la'asar ta shiga sai kuma ya ware as-salatu al-wusta yi magana akan ta da aka ce hafizu ala salawat kowace sallah ta shiga amma menene na ware as-salatu al-wusta daban dan nuna fifikon ta akan sauran shi ne abinda za balaga ke cewa ba a الذكر الخاص بعد العام للاهتمام به kamar da kazo da safi a karatun safi waɗanda suke zuwa muka muka misali da faɗin Allah ta'ala man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwwan lil kafirin Allah ce duk wanda ya zama mukiyin Allah ya zama mukiyin mala'iku da manzanni mala'iku din nan kowane mala'ika shi da ciki amma sai Allah ya ware kuma yace ya zama mukiyi ga mala'ika jibril da mika'il bayan suna cikin jirin malaiku aka ware su daban dan nuna matsayin su akan saura to haka nan a salatu wuta tana cikin a salawat amma an ware ta daban dan nuna muhimmancin su da kimar ta akan saura da haka salatu wusta cikin sallar asar shi yasa wata ranar Umar dan Khattab ya taɓa zuwa gewaya ya je gona sai bai dawo ba ya makara wajen ganin yabanya ta fito a gonar ba wajen ganin shuka har la'asar ta kuɗi ce wanda ya dawo bai sami cikin jirgi ba ya ji ta kai yace dan in hore kai na bayar da zubonar gaba sai da abin da ke cikin sarka fi sabilin bai tun da suke dantar da ni ta hana mun sallar asar kuma da muhimmancin asar lokacin da mala'iku ke yin canjin aiki kenan a yi ne lokacin la'asar da lokacin asuba mala'iku na zuwa da asuba su yi ne sai da la'asar su koma sama waɗansu kuma su kyauta da la'asar din sai da asubar kuma su koma sama haka annabi faɗa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari lokacin da duk suka koma wajen Allah ubangiji ya san me kuke ciki amma sai ya tambaye mala'iku ya ce kaifa taraktu na ibadi a wani hali kuka bar bayina sai mala'iku sai ce taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun lokacin da kuka ji dama suna sallah ko mun bar suna sallah duk wanda ya halarci sallar asar sai su ba da shaida a kansa wanda bai zo kuma sai bu mu ga wani ba

tun da an ce kasa ko ina masallaci ne yace wannan na nuna jami'i ba wajibi bane kowa ya inda ya dama sai a tambaye wa yake da shi magabaci wanda yake da irin wannan fahimtar cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina akwai wannan fahimtar cikin su na tabbatar ba zai samu ko mutum bai ba duk sahabbai suna fahimtar jami'i a matsayin wajibi ko ce galibin sahaba suna fahimtar sallar jami'i a matsayin wajibi abdullahi dan mas'ud yake cewa mutum cikin sahabban annabi ba ya da lafiya amma za a ga mutum biyu sun tallafa zuwa musulunci sai a dafa sai a abdullahi dan mas'ud yace mu har sai sun tsaye da shi cikin sahabbai yake domin wannan yana cikin sunan annabi ku walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum in kun ga suna annabi to ya zai da wannan kuma Allah ce warka umar zaki da kuje ku yi gori ku zama da turko yi sai yasa yi kadai bai saba na wannan ayan ba to wa alaikum salam yanzu wannan hadisi kenan duk yana cikin nuna mana dai cewa yana daga cikin sharadin sallah kar a mai kar a yi dan ya ce da sai mu yana maganar dan uwansa hatta nazalat هذه ثلاث الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالصين وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة أن كربوا حديث لدى أبو هريرة الله تكارا بسيدة يتي من الله يأتي التسبيح للرجال ماذا جيكم في تسبيحي mata kuma ما suke da لسافي abinda ake kira da at-tasfiqu a larabce shine buga cikin tafin hannun dama a bayan tafin hannun hagu a yi haka har yi kara amma tafi da tafi haka da a cikin dama da cikin hagu ka hada su shine tasfiqu ba at cikin tafin hannun dama a buga shi a ina a bayan tafin hannun hagu wanda shine at-tasfiqu to annabi yace mazaje za su yi tasbihi mata kuma za su yi tafi a yi wannan sifa da muka bayyana wannan arwayan bukari da muslim kenan amma arwayan muslim kadai akwai karin bayani sai yace fi salati yana nufin a cikin sallah ma'ana idan kuna cikin sallah tun da an hana yin magana idan wani abu ya bujiro wanda zai sa ka yi magana a maimakon yin magana sai ka yi mai subhanallah su ko mata idan wani abu ya bujiro wanda yake bukatan magana a maimakon yin magana sai su ne sai su da limami ne ya yi raka a tafi ko ka zai tashi zuwa ta biyar wannan yana bukatan tunatar da ba za ka ce ba liman ba wannan raka an ta biyar sai ka ce mai subhanallah idan mata ne limamin su kuma zai sarki sai su yi sai su buga hannu waka in ya karanta hukun sallah ya san lallai kari ne sai mu zai dawo in ko bai zan da ake mara kai ta to da abin sun ce magana mun bakin to aslan ma ko dole da ba da ba da ya ta mu ne ba da ba kun bai da ku bari gaba ku to wannan dangane da kari kenan ko bar ko wani tangarda cikin sallah maza su yi tasbihi mata kuma su yi ne to kuma akwai wadansu ababai da ba kamar yawan mutum magana cikin na cikin sallah wani ya zo ya same ka da san kana cikin sallah bai ce ya wani kaza kaza kaza kaza ka zo kana cikin sallah kana so ka sadakar ne shi ne suka ce a nan ma ya halatta ka ce subhanallah dan ya fahimci ne kana sallah idan mace ce ko mijin da kuma yi magana kuma tana cikin sallah bai sani ba ita kuma zai ne sai ta shafi in yana zuwa makaranta ya san tana cikin sallah sai ya shiru kenan ha kuma suka ce kana cikin sallah sai makahu ne ko zai fada rijiya to ya zaka ba za ka sai malam makahu ga rijiya gaban ka

a takaice dai bambancin da malamai suke so saɓani cewa shin tasbihin nan da maza za su yi da safin nan da mata za su yi shin ya shafi faɗakar da liman ne kadai ko ya shafi kowane irin abu wanda har suka ce ba wai faɗakar da liman kaɗai ba kowane irin abu da ke bukatar magana sai su yi wannan tasbihi kowane irin abu mata zai yi tafi maza su yi tasbihi wannan magana ta ko manya-manyan malamai a kanta tana da ƙarfi matuƙan gaske waɗansu suka ce a wannan azabin faɗakar da liman kada an bai don da sauran babuka sauran babuka idan mutum zai faɗa rijiya kamata ya kaje ka tafi ka rike to amma sai dai yi kana rike shi ko bai san da kake nufi ba ka ga duk wannan abu da ne a an a irin wannan in ya kasa fahimtar ka na da matukar muhimmanci sallah kuma tana da lokacinta bai riga ya fita ba sai ka yi masa magana ka yanke ka zo ka ci gaba da waɗansu ma suna ganin a wajen kayan magana ce ta ne wannan ma wata ibadan ce daban ka dawo wannan magana ce ba a wajen sallah ba dan magana ce wanda take za ta tabbatar da wani gharar daga cikin nagara ko maksad daga cikin mafasidin shari'a domin yana daga cikin mafasidin shari'a shine al-muhafazati alal anfus ba da kariya game da rayuka to ka ba da kariya game da rai ne don haka wata ibada ce ka hada lokaci guda. idan yaro kuma zai wa zai ka zai je abin da cikin girki sai ji a kamar zai je ya fada cikin mota ko ya sa hannun sa cikin kula koi sai mace ta je ta dauke kayan ta ta je ta dauke eh. kullum ku bai cewa idan shari'a ta ce yi kaza ko kar ka yi kaza lallai ne ba ta yin umarni da ayi kaza sai yin akwai hikimar ba ta cewa a barka za sai dai yana koyi ce amma hikima wani lokaci Allah ya faɗe ta wani lokaci manzo Allah ya faɗe ta wani lokaci kuma ya shiru duk abin da aka yi ba ta maka hikima ba ka ne da yi hikima amma sun kai tun kamar kawo ta a nan annabi ya faɗa amma bai faɗi hikima ba cikin wasan mai zuwa annabi ya faɗa bai ce ba zan ba idan wani ya zo ce hikimar shi ne don sautin mutal aura ne sai mu ci yanzu wannan daga bakinka ne ba hadisin ne ya ce haka ba hadisi ya faɗa ba wanda shi ne wajen za su kama wajen sai ka zafi ai sai sa muka ce kar ka bayyana karatun da cikin sallah ta bayyana ba to sai a ce wannan karatun zan bayyana karatun nan annabi ya kalli maza da mata ce sallu kamar ayi tumuri salli sai muka samu a zahar da la'asar yana kasarar da karatu a magariba isha'i a tsibari kuma yana bayyanawa kuma bai ce mana da maza wanda mata haka ya bari a rubuɗe to me yasa muka ware ba ka da wani jana warewa ce sautin misal aura ne za ka zaune wuce na cewa sautin misal aura ne ba wani nufi na qur'ani ko na hadisi da misal aura ne misal ba al'aura ba ne da annabi ya hana mata su musu amma ma suna musu magana a titi mata suna magana a masallaci mata suna musu magana a filin idi duk wannan ba al'aura bane ba kaga da al'aura ne sai hana dan bai kamata su bayar da al'aura kuma an yadda a yi wa matansa magana idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ashe ba hana yin magana ku tambaye su ta bayan katanga ku ce ayi kaza ayi kaza ko ku sallama annabi na nan su ce yana nan ko baya nan shin an gama abinci mu shigo eh ku shigo a'a abinci bai na ba ku tsaya ba bai da suke kenan wanda suke ba su da aure sai su je su tare gidan annabi idan aka yi girki su ci su koshi mun su na idan suke tashi har lokacin da annabi ya sabon amarya yana so shiga dakin amarya su sun zauna suna hira an ce bi gaskiya wani kwanci kuma ana ta hira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana jin kunya sai Allah ya saukar da aya ya saukar da su dan ya zama ladabi har gare mu yau ya ayyuha allazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ila ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما التي يقوم مليلة قلوب النبي بجرد كتاب كتاب النبي إلا أن يؤمن لكم فأن يؤذن to gidan annabi ba gidan kowa ka tafi da sai ya maka izini la tadkhulu buyutan ghayra kuma hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha nan gidan annabi don ko ko gidan abokanan ku ku fita sai da izini inna an yi udhulu lakum sai in an yi muku izini ila ta'amin cewa ku zo an sauke girki ghayra nazirina ilahu kar ku zo gidan ku zauna tukunya na kan wuta ku tsaya a waje in ka nuna a kirawo haka Allah ne don kasewa annabi ganganci walakin idza du'itum fadkhulu in an kira ku sai ku shiga wa san sa'imtum fantashiru idan kun ci girki kun koshi kuma sai kowa kana gaban ka fantashiru da ku a ran ce bayan ci zama mai sai ku wala musta'alifina li hadith kar ku ta suna surutu da haka yana daga cikin ladabi idan mutum ya kira ya ga gidansa ya girmama kan abinci to za su girki kuma sai ka ce ta zuwa ku ka kyan da shi na kasa da iyalinka kar ka zama mai nauyi in ka kai ziyara wajen dan uwanka ka zan zanto mai sauƙin mu'amala bukatan da ta kai ka rage shi ma ka ba shi lokaci ya koma gida gida na da zuro an bai ta ko kuma wanda yana daga cikin ladabba ma na ziyara in ka je ka samu mutum ba dole ne ya fito ba ka iya zuwa ka yi sallama assalamu alaikum da ba ka su kofa ake ba wannan a yaren mu ne na turai na yan yau kenan ake kwanka su ba ko a yi rawa. sun sallama za ka idan kai sallama aka ce wa alaikun salam sai kuma ka ce in eh, shigo a ce a'a tsaya kar ka shigo ka jira dai a waje sai ka jira assalamu alaikum wa alaikum salam wani ina son ganin ka in shigo a'a ka jira ba ni daman ganin ka yanzu ina cikin wadansu uzurorin ka abinda shari'a ta wajen sama ka tashi ka tafi kar ka zarge shi kar ka ce komai ka san bukatunsa وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم نفس القرآن في سورة النور إن أنت حكومة حكومة amma kila sai ka damu ka ga wani kuma shi kenan ma yi salama wai yake to wa ma salauta ma ki ne kowa gidan sa sarki bane ba ke lishe dana mana bai samu to wannan gari ba ke salauta kowa gidan sa sai da in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum shari'a ce in an ce ku duk waɗannan lalluba ne na zaman tare na zamantakewar jama'a wanda shari'a musulunci ta koya mana wanda in ana karanta qur'ani ana fassara shi daidai za a yi tuntunto waɗannan hukunce hukuncen sai mu samu sauƙin rayuwa tsakanin mu ba tare da ka kuntata mun ko na kuntata ma ba ba tare da ka bani haushi ko na ba ta haushi ba yanzu amma yanzu waye za a je gidansa a yi sallama ya fitowa ai ya gama yawo wajen mutane ce wani kuma girman kai gagar samun girman kai wai ba ya da lokaci wai bai yi appointment da ni ba wani zai ka ce wani bature wai ka'ida sai bature ke kiyaye ka'ida to duk waɗannan ababe yana da kyau mu kiyaye su wa an mutarrif ibn abdullah ibn shikhir عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز البرد لمن البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان an karɓo hadisi daga musarrif ibn abdullah ibn shakhir shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli na ga manzon Allah yana yin sallah wa fi sadrihi azizun a kirjin annabi akwai wani ruri ka azizul mirjali kamar rurin da tukunya take in zuwa ta tafasa idan ka sa ruwa ya tafasa a cikin tukunya ba yana wani ruri ba yake to haka mun rurin a kirjin annabi min al-bukai saboda kuka da yake yi a lokacin da yake cikin sallah to sai wannan ke nuna kuka a cikin sallah ba ya lalata sallah matukar mutum ya yi kuka don jin tsoron Allah wannan kukan ko da ya haifar da irin wannan wuri din to ba ya fata sallah ke a tsare da hulkamsa malaman hadisi guda biyar suka rawaito wannan hadisi illa ibnu maja sai dai ibnu maja wa sahaha ibn hibban kuma ya inganta hadisin ya ce hadisi ne sahihi wa an ali qal kana li min rasulillahi sallallahu alaihi فكنت إذا أتيته وهو يصلي فنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه أنكرت حديثي لك علي دنجل أبي طالب yace kana li min da sallallahu alaihi wa sallama madkhalani ina da lokutan shiga wurin annabi guda biyu wato wanda annabi ya bani ni karan kaina al-madkhal shine waqtul dukhul kenan ba makan dukhul ba akwai lokacin da za a ce madkhal akwai lokacin da za a ce mudkhal idan an ce mudkhal wurin shiga madkhal wato lokacin shiga sai da to madkhal alamun mafa'al ismu zaman kenan an gane ko ko ya zama to masdarin kalma amma mudkhal kuma sai zanto ismu makan kenan wurin shiga in tajtanibu kaba'ira ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أو تكراء مدخلا Karima. ina da lokacin shiga wurin annabi har sau biyu fa kuntu idza ataituhu wa huwa salli, na kasance in nazo wurin annabi yana cikin sallah tanahali sai yayi gyaran murya dan ya nuna min yana cikin sallah to wannan hadisi in ya inganta yana nufin cewa gyaran murya a cikin sallah baya fata sallah kuma shine asalin ko yana cikin dalilan da malaman mazhabar malikiya suka kafa hujja da shi bisa ga cewa gyaran murya a cikin sallah baya lalata sallah an gane ku wani hadisi rawahu nasa'i wa ibn majah imamu nasa'i da ibn majah suka ruwaito wannan hadisi ibn hibban kuma ya inganta shi ban gane ba to ba mun faɗa a baya ba cikin hadisin at-tasbihu lirrijal wa at-tasbihu lin-nisa'i to kai kana ba fatawa ne a to ai shine da in tambaya kake ka mun faɗa a baya ai mun da mun faɗa a baya wajen at-tasbihu lirrijal wa at-tasbihu muka ji tasbihin nan shin ya shafi yi wa faɗakar da liman kadai ko dukkan wani abu da ya an yi faɗi wannan وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو salli. an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar ya tambayi Bilalu ya ce kai fara'aita annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya ruddu alaihim yaya kaga annabi yana mayar da martani ga mutane shine yusallimuna alaihi yayin da suke masa sallama wa huwa yusalli alhalin yana cikin sallah ma'ana mai annabi yake mayar da sallama da shi in an same shi yana sallah kala sai bilal yace yaqulu hakaza kalmar yaqulu anan bi ma'ana yaf'alu yaf'alu hakaza shine ma'anarsa yana yin haka ne wa basata kaffahu sai bilal ya shimfida tafin hannunsa idan ka annabi sallama yana cikin sallah sai ya mikar da tafin hannunsa haka alamar wa alaikum salam ke wannan hadisin ya inganta wannan dalili ne kan cewa mai sallah ana nufin sallama ko ba ya masa dan ka zama ka tana sallah zaka ce assalamu alaikum da kuma sai ta shigo da hannunka in ki shigo daki kana sallah ki assalamu alaikum ba ka ga inda kana sallah ba abun nan sai ka yi assalamu alaikum sai kuma sai ka shimfiɗa hannun ka haka ba wai kuma wata hannu za a yi misali ba a ko mutum sai rike tafin hannun sa ne mai kuma ya ci gaba wannan alama ce ka ga wani yare ne na musulunci a wannan yaren babu shi a duniya sai in mutum na musulunci kuma yana musulunci sai in yana karanta hadisi to da haka ake mayar da sallama ga mutumin da yake cikin sallar sai mutum ya shimfiɗa hannunsa to wannan kenan na nuna in har mutum na cikin sallah za a iya masa sallama to yi na alwala ba za a masa sallama ko ba za a yi ba min babu aula kenan sallah kanta an hana magana amma duk haka an ce a yi masa sallama to balantana alwala wata ba hana magana a ciki ba to idan mutum na karatun qur'ani fa za a masa sallama ko ba za a yi ba za a yi dan mutumin da ke cikin sallah ba yana karatun qur'ani ba an keɓance cewa sai in yana cikin qur'ani ko in yana ruku'i ko kaza to in mutum na cin abinci fa za yi shi ne ba zai ce assalamu alaikum ba sai ya haɗe lomasa don kare kware in ya haɗe lomasa ya mara sai cewa wa alaikum assalam haka ne amma ba za ka ce ba idan wani mutum abinci ba a masa sallama mai alwala ba a masa sallama mai sallah ba a masa sallama duk ana masa sallama ba nafsin da yake karkai masa sallama mutumin da ba za ka masa sallama ba wanda kake da tabbas cewa yana cikin biyan bukatarsa ta bauli ko bayan gida to ba maganar sallama saboda yana cikin halin da ba zai rasa sallama ba kun fahimta da kyau amma in a ban daki yana wanki ban daki ko yana wanka kace assalamu alaikum ya halatta cewa alaikum salam in eh, jira ka gama wanka ba tafi eh ka jira ni ganin nan zan fito yanzu na kusa gamawa dan ya magana ban daki ba ko bai karsa har fatawa abu ayyub al-ansari ya bayar a ban daki sahabbai ne suka yi sabani dangane da a lokacin da mutum ke aikin haji ya halatta ya wanka in zai yi wanka ya halatta ya wanke kansa ko bai halatta ba wani suka ce zai wanke kansa wani suka ce ba zai wanke ba sai suka garzaya wajen abu ayyubin ansari sai suka sarar yana wanka a daidai lokacin da suka yi wani mutum ya dan iyakance kansa haka ya yi wa kansa shinge da wani karo wanda in ya miƙe tsaye za ka gaishe in yana tsuguna kuma ba za ka gaishe ba haka ban dakin da yake nan yana amfani da shi wajen wanka sai suka masa sai suka same ki suka ce mun zo tambaya kin idan annabi yana cikin ihrami da aikin haji ko umara yana wanka kuma ya wanke kansa sai abu ayyub al-ansari ya meke tsaye ya ba wani kwanan ruwa ya ce zuba mun ruwa a kaina haka zuba masa ya gaba da su masa ya baya da ita ya ce haka zara ra'aitu

kwarai idan mutum bai iya larabci ba zai iya addu'a da yaran cikin sallah addu'a ai ba magana ba ce ba ita addu'a ce kawai ibada ce mai zaman kanta idan ya cikin sujada zai roƙi bukatun cikin sallah bai iya larabci ba kuma ga bukatun yana so ya kokulla su ba za su kullu ba da larabci zai fada da hausa ya yi ke wani ya yi ke wani rama ya yi ke biyan bukata kaza wannan sallah su ba su lalace kwarai <laughs> eh kwarai da ta su kasance wanda da larabci ko ba da larabci ba wannan baya fitar da ita daga cikin ibada haka ne dan kuma da larabci magana kuma ta da cikin magana kun fahimta da kyau wannan hadisi dai a kare da hu abu dawud da tirmidhi wa sahahahu wa an abi qatada ta hadisi ne ingantaccen sa a ah, wadannan guda biyu ne ban samu daman bincika su ba saboda yanayin lokaci wani abi qatada ta radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu da Allah ya kare da gare shi kada yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli wa huwa hamilul umamata bint zainaba فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها an karɓo hadisi daga abu katada ce annabi ya kasance yana sallah wa huwa hamilun umama ta binta zainab yana rike da umama yar gidan zainab fa'iza iza sajada idan zai yi sujada wa ba'aha sai ya ajiye ta bayan ya gama sujada ya gama idan ko iza kama in zai miƙe sai kuma hamalaha sai ya sauke ta yana rike da ita yana sallah wannan ke nuna rike yaro a cikin sallah baya lalata goyonsa baya lalata an da ku kawai inda za ka yi magana ka ce to dan kuma na cike yi maka fitsari fa shi ne inda rigimar za ta fa da yi maka fitsari to ya za idan da gobar lokaci da har ka iya soke shi ka je ka wanke fitsarin ka zo ka cigaba da sallah sai ka soke shi ka zo ka sake sallah idan babu ragowar lokaci da ƙarar sallah ka haka lokaci ya riga ya tsiri hmm. a ban da lallaci a nan dai an nuna hamilun yana rike da ita kawai amma ba lallacin ta yi ba yanzu zai lallaci ai zai shagaltu ga burin sallah wa idza qama hamalaha wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi wani muslim ya tabbata cikin muslim wa huwa ya ummu an-nas bil masjid cewa ya rike wannan yarinya ne a cikin sallah alhalin ma yana yi wa mutane limanci a cikin masallaci an fahimta ko wannan kina a ce yara kuma ya halatta su shiga masallaci ba a koran yara don sun zo masallaci ko da suna surutu sai dai a nuna musu idan ana sallah ba a surutu amma a kore su shiga masallaci a a haka su zai suna zuwa masallaci yara kanana duk lokacin safiya na zuwa masallaci da shi hadisi ne mawdu'i jannibu masajidakum subyanakum hadisi ne mara asali cewa a kori yara daga masallaci kuma wannan hadisi a kudi shi karin fadada wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan ne alhayyata macijiya wal aqraba da kuma kunama ma'ana idan kana cikin sallah ka ga maciji kuma ga wani mukami a hannunka da za ka kashe shi ka ci gaba da sallan ka za ka iya yi ga kunama ka take shi da kafarka ka ci gaba da sallah za ka iya yi ka ga wannan sallah ka kalbi nan za ta maka amfani kenan ko ka ga na duk mulki ke da shi wato har kullum kun ga idan za mu ɗauki sunnar annabi cikin ibadojinmu za mu yi ta ganin ko mun ga wani wurin akwai kunci za mu ga ba kunci idan aka fito wurin yanzu maganar sallar takalmi maganar shafa a kan takalmi da mutumin da ya sa shi da alwala mun yi wannan lokacin da muke magana kan shafa kan hukun yanzu soja da ɗan sanda wanda aka tura shi gadi wani wuri ka ce duk lokacin alwala sai ya cire takalmin sai ya cire safa a dajin allah ko ana yaki ko ana kwantar da tarzoma yanzu da baka ba aiki ba idan ka ba shi hadisin annabi ya yi da shi kenan tun da safi lokacin da fitar gida ya yi alwalansa ya sa safa ya sa takalmansa shi kenan duk lokacin da ya alwala sai dai idan ya zo kawai ya shafa akan takalmi ya sallata kawai takalminsa ba ya fi masa sauki ba wannan ga shi ya yi da suna kuma ya samu sauki yana ya dace kuma da yanayin da yake na baya bukatar su lokaci wannan hadisi a tare da arba'atu wa sahahahu ibn hibban to ina ganin anan ya kamar mu tsaya farkon wannan babu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafi mana akwai tamboyi guda uku da zan ansa ko tambaya ba sai na ansa su sha Allah saboda an yi kuɗi na ba su a tunatar da ni a tunatar da ni a tunatar da ni to sai mu gama su in akwai lokaci mu an zauna in ba mu kuma sai a hakuri assalamu alaikum a da alama ta fito ne daga mace abinda suke cewa don Allah wasu suna so tun da baza suna zuwa karatu a rinka yi musu nasiha wajen kyautata mu'amala tsakaninsu da matansu don saboda waɗansu kan idan ka ji abin da ke tsakaninsu da matansu wato abin ba ka in ji kamar ma ba ka zuwa karatu an kawo karan ku <laughs> to da wannan da tun da ta zo ne tuntuni kwana da kwanaki sai ne ga sai sai ko dan waɗansu hadisi da sunan karanta mu da mu waɗanda suke nuna umarni da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi game da wa mata hadisin farko annabi yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace wanda ya ku alheri gaba daya shine wanda ya ji ku kyautatawa iyalansa ni ko na fi ku wa iyalina ma'ana mutum na samun ɗaukaka da daraja da falala a wurin Allah yayin da ya zanto ya fi kowa mu'amala mai kyau tsakanin shi da matarsa a wani hadisi daban amin annabi yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum khiyaruhum li nisa'ihim annabi yace mafiya kamalan imani a cikin mummune sune da suka fi kowa ɗabi'a mai kyau zaɓaɓɓu kuma a cikin mummunai su ne waɗanda suka fi kowa kyautata wa mata ashe kyautata wa mata yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya samu ɗaukaka da kulla wajen Allah Anas san Malik ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam muna ranar Khaibar a wajen yankin Khaibar lokacin da Allah ya ba da nasara aka buɗe garin Khaibar aka ci su da yaki aka kamo bayi da kuyangi sai aka zo ana labarin safiya bintu yayyidin asfar an kashe mijinta a wajen yaki ga ta kuma ta samu cikin bayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa tun da yar manya ce ya kamata su zanto a karkashin sa dan kyakkyawan mu'amalar da zai mata zai sa ta musulunta kuma dangin su musulunta sallallahu alaihi wasallam da aka sai annabi ya kebance ta da kansa daga baya kuma wato ainihin a ya saura aure da ita sannan a tilkar nan a cikin tafiyar fa kafin a zo madina yasa aka yada zango a wani waje aka dafa abinci aka kawo na walima ya umarci ana zai ce zai kira kowa da kowa a zuwa ci abinci bayan an zo an shirya za a tafi a gaban mutane dan annabi ya nuna kyautata mu'amala ga matansa ya zo ya faɗa masa shimfiɗar da za ta wa a kan bayan rakumi sannan ya zo ya durƙusa haka a tsugune ko a cikin gitse ya ce ta taka sun ya samu hawa kan rasu shi ne shugaban halitta su shugaban duniya gaba daya ya fi shugaban kasar ko ina ya fi shugaban kowa amma ce ta taka ta hau duk jama'a suna gani kuma ta taka kuma ta hau don sabon ce ta mata ba me buɗe mota buɗe mota wani gata ne ana magana da abin da annabi ya ba da sun yasa an taka an hawa da aikin ne ne wannan me suke da sun buga mota kuma sai musu duka na an gane ko to saboda haka duk wannan yana ciki haka lokacin da Ali bin Abi Talib ya zo neman Fatima aure wajen Annabi sai Annabi ce hiya laka ala an zan baka ita da sharɗin za ka ce ta mu'amala da ita Ali ya ce ya yarda sannan kuma Annabi ya tsora aure da ita haka a ita take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan kasance cikin biyan bukatun matansa ya taya wannan aiki wani lokaci ya taya wannan girki har a kiran sallah sannan sai ya fita da masallaci sai ya faɗin kyakkyawan mu'amala ta tsakanin da shi hatta girki Annabi ya taya su hatta shara ya taya su lokaci bayan lokaci duk wannan yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kuma wannan hadisi ga shi cikin bukari kuma a ƙabi'ance a iya samun matar ka ce maka laifi kada ka taɓa cewa zuwa zauna da wani ba za ta yi laifi ba kada ka ce kada ita ma ta ce za ta zauna da wani ba mata laifi ba dole sai kowa ya kowa laifi amma abinda Allah ya lallace mu a kai ce wa ta an takkara hu sai an huwa khairul lakum mai wa fa yake wani abu amma ya zama alheri gare ku kana kin ta saboda laifin ta kuma ya zanto zaman ku shine zai zama alheri a wani ne ce asa an sakara hu an waye da Allah fihi khairan katira ka iya cikin abu alhali kuma Allah sun yi alheri mai tarin yawa ta sarari kuma annabi ya faɗa cikin hadisi yake la yasruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada mummuni ya dauki karan sana ya tura wa mummuna ɗan uwarsa in har ta ba ta hauki a wani bangare ya tuna a wani bangaren kuma ta faranta masa abinda ake bukata in ta yi maka laifi a nan halayen ta na alheri kuma su yi belin ta wajen ka ba za a kai kace maka laifi ba san san ai ba zai taba yi ba a ce ba ta laifi ne an ga yanka ku sannan ya tabbata matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sukan tsare shi wani lokaci suna bayar masa da magana yana magana suna mayar da shi har ɗaya daga cikin su ma sai masa fushi na yini guda ba ta masa magana ba sallallahu alaihi wa sallam yini guda ta ku ba ta laifi annabi ya magana ha ta taura fuska an ɗauki wuta ba an taura ita kuma duk annabi ya hakuri da wannan wajara na huwa bai baina aisha ta kalamun wata rana sa'in ta yi shiga tsakanin tsakaninsa da aisha annabi ba ta tambaya ba wa kafin so duniya yace aisha amma duk haka tattauna ta shiga tsakaninsu hatta da kala abubakar hakaman bainahu wa bainaha har abubakar ya shigo dan yi hukunci tsakaninsa abubakar shine gaban sa ya shigo dan yi alƙalanci فقال da رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي سيد عائشة تكلمي أو أتكلم in ke za ki yi ko zan yi magana a yi zai cewa da bot sai aisha ta ce ta kallon an ta wala ta illa hasan ta ce kai magana amma ka bari gaskiya abubakar bai wajen wata mafala sama ha abubakar ya abubakar ta ce tana tafi hatta adama fa har sai fasa mata baki yace a waya kuna gairar haƙi ya ado wata nasiha yace ya mai kinkanta annabi zai faɗa miki abinda ba gaskiya ba da abubakar kuma ya kafa da wata tafi ba su jari da rasulullah sai ta jawo bayan annabi kuma talabi ba da kai kusa kai kara wato duk yadda garbi ke kai ne da yau ba su kariya wa qa'adat qalba zahiri ta da bayan annabi ta san babbar kariya ta samu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake da abubakar inna lam nad'uka li hada ba dan wannan muka kira ka ba wa lam nad'uka hada ko ba haka muka so kai ba an fahimta ku to ka duba irin wannan annabi fa ka duba ba lokacin da aka turo shi annabi da ta rinke kana nawa duniya amma a cikin lokacin ba a cikin ba ya aure da ita kafin da kaza aka aure ko kuma sai a annabi zai magana ba ke mutuwa ya ce a ka faɗi gaskiya ne ne <laughs> to a ma ya jure ko kuma ji kaga babu yadda za ka sai ka jure kenan قالت عائشة مرة وقد غضبت وترانا عائشة تاي فشي سي تفي أنت الذي تظن أنك نبي ما كيد في تجي كان النبي بني فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيكون بكون سيمر ya يا dai mace dai take mace ko kuma karka dauka wannan ko mai karami ko mai shekaru da yawa haka ko balaka ko mai karanci yanzu kuma sulfur da sama ce ta wata da karancin shekaru ko mai babban shekaru haka na maka ba abin da ya zane ta amma ku idan annabi ya shiru wa asamma na zalika kalman wa karama saboda juriyarsa da karancinsa ya yi hakuri da ke koyo sallallahu alaihi wasallam akwai wani dakta da ya cikin kan rayuwar mata yake cewa ta zallin mar'atu muhaziratun ala ma'adin sukuna na fi jismiha fa hasbu bal fi tibaiha ha halatiha an yace ka kwana da sanin bincike ya nuna da yan psychology cewa ita mace tana ci gaba da dawama ne da bangaren yarinta a cikinta yace ba dangan jikinta ba har a tunaninta da ɗabi'arta na yara za ta yi komin girman ta sai ta sai ta tsana wannan wata rana ولو اختلفت وجوه شبهها على السجن كثيرا duk da cewa za ta ta banban da yaro wajen ita za ta gudanar da yarin kasu daban da nan amma dai sun tare ya kowa ya rinta yi kowa sai ya shi gaba liman ta sa har an ta da umman salihan da a ce ba ba ta da wani bangare ma na wannan yarin ta kaɗe na ɗabi'ar yaro da ba za ta ce ba su yanzu za ta iya renon yaro ba da muke mutane ba sai Allah ya turo mana su da wani da idan an turo mala'ika za mu iya fahimtar juna to da Allah ya kaddara mace za ta yaro to kuma sai a ba su hankali da tunani da gangan jiki irin da yaro yaro jikinsa ba kwari wanda jikin mace ba kwari yaro jikinsa lauki jikin mace haka duk haka kuke ɗabi'a da menene da aka ba su saboda ya dace da wanda za ka rena yanzu kai namiji aka ba ka yaro ka rene shi ɗabi'ar ku ba ta dace ba jikin ku bai dace ba gaggawa gare ki kuma ya da gaggawa kosawa ne da kai dan da nan ita kuma ta ba da wannan kosa da nan to dan haka binciken da sai aka ba ka wannan فهي تفهم مضاد الفكر saboda bangaren ta da suke da shi a cikin ɗabi'a da halittar ta sai take fahimtar bukatun yaro sama da shi da ta kalli yaro yana jin yunwa za ta gane yana jin yunwa yana jin kishiwa a baki yanzu kai haka baka renon yaro sai kishiwa ta kusa jin baka sai yana jin tun da dai ba bandu zai bai ba ba bani ruwa bai fara magana ba amma ita ko tana gane bukatunsa bi sabbin shuhuri saboda irin shuhur filin da take da shi irin na yarinta bainama yasta'id ar-rajulu al-aqliyati wa muhit al-sufli bi sabab tatawwur al-sufli amma ci gaban kwakwalwar dan adam wanda yake namiji babba ya zama masa na yaro da haka ba sa dacewa da yaro karami ko ne amma ita mace ci gaban kwakwalwar ta kusan kusa yake da yaro babban sun ba da yawa shi yasa duk girman mace aka ce kasa aure da kasa da kasa sai dai wani ya aure da ita wani ne ya ko ɗan ta ne na cikin ta ya zai ya wani amma kasa aure da kasa ba zai yi ba an fahimta kuma duk girman ta in tana da yaro wanda ya girma sai ta rinka jin cewa akwai wani bangare na shugabanci a tattare da shi sama da ita ba ta jin cewa ita shugabanci ko ya yaya haka sai ta rinka shakkar sa an bai ita ko shi kuma sai ya rinka ta ji ba ko wata magana sai ce ta ji da Allah ko ba wai kuma za ta ce kaza ma'ana wai shi da wani gurbin ya kana da kitse to wannan ɗabi'u na mata duk ya kamata a kula da su sai a rinka ba su hanzari cikin al'amura duba kwallon kyautata musu sunna wanda annabi ya faɗa cikin hadisi kuma a duba tilatin rayuwa da su in ma ka rabu da wancan kuma za ka aure wasiya kuma wata za ka aure dai kuma mace ce idan wancan tana da waɗansu ɓangarori na rauni da yake baka hauki to za ka samu raunin wannan kila kuma ya fara wata babu yanda za a yi ka haɗa rauni da ƙarfi lokaci guda shi za su ce ka duba halittanta da kashin na karkari wanda shi karkatacce ne baya miƙewa haka annabi ce in za ka amfana da ita ka amfani da ita a karkace a ka ce sai ka same ta straight ahead a miƙe ba zai yiwu ba dole kai maka tsiyayen ka jure ko